na PDS na jamhuriyar Nijar su ci gaba da mulki a jamhuriyar Nijar ko watakila abubuwan da ake yi a jamhuriyar Nijar su sake. Kamar yadda kuka gani dai duka al'umma ne na garin Yamai har da ma ketare birni da ƙauye sun shigo cikin garin Yamai domin a ƙara ba hukumomi na jami'an tsaro ƙaimi da ƙaimi da gwiwa domin su samu su tsaya kan karkas mulki ta jamhuriyar Nijar. Mun samu labarin cewa hukumomi na Jamhuriyar Nijar suna ta ci gaba da kama ministoci a Jamhuriyar Nijar. Shugaban kasa Macron na ƙasar Faransa, inda har yanzu shi bai amincewa da hukumomi na jami'an tsaro na Jamhuriyar Nijar da su ci gaba da mulki a Jamhuriyar Nijar. Bayan nan kuma Ibrahim Traore shugaban ƙasar Burkina Faso ya amince da hukumomi na Jamhuriyar Nijar da su ci gaba da mulkin Jamhuriyar Nijar.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 Al'umma da dama ne ke yin zanga-zanga domin a bar wannan sozawa su yi mulki a jamhuriyar Nijar. Kwana biyu nan da sun ka gabata ne hukumomi na jamhuriyar Nijar sun kai juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuke gani dai a cikin wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau inda shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya yi wani zazzafan furci ga hukumomi na jamhuriyar Nijar waɗanda sun kai juyin mulki. inda ya bayyana ma 'yan jarida da cewa ai gaggawa mai da mulki a hannun shugaban ƙasa shugaban jamhuriya bazum muhammad tsohon shugaban ƙasar nijar kenan kamar yadda dai sun ka sun kai tir da wannan magana tashi inda har yanzu dai ba saurari wata magana wadda ta shafi da irin wannan ta imam macron shugabannin afirka suna ci gaba da yin taro don a samu yadda za a Mai da mulki ga tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum muhammed. A yau ne hukumomi na jamhuriyar Nijar suke ci gaba da yin zanga-zanga suma. Al'ummar garin mai suma suna ci gaba da yin wata zanga-zanga a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuke gani dai a cikin wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau inda muna ɗauke da labaruka kala-kala wayanda sun ka shafi jamhuriyar Nijar a yau. Amma kafin ka shiga wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau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 wasu suna nuna cewa ba sa son mulkin soja a jamhuriyar Nijar kuma wasu sun aminta da wannan soja sojan da shi mulki a jamhuriyar Nijar. Shugabannin kasashen Afirka a yau ne suke gudanar da babban taro a cikin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yayin da dai ake gudanar da wannan taro domin a samu hanyar da za a kawar da wannan mulki na soja a jamhuriyar